me ta ce eh yanhauna suna ka duba tafsiri ko baka duba ba kawai kata ka taho wajena da haka ba ta ka duba tafsiri daga yau in ka sake tambaya ta aya sai ka duba tafsiri tukuna wannan zan faɗa baka yanhauna anhu suna hana a masa sannan kuma suna gudu daga gare shi sun ƙi sun ƙi su aka suke fela su sun ƙibin Allah da kuma sun hana a yi masa wani abu. To daga yau in dai aya ce waye shaida zango da igala shaida in ba a karɓi ta igala a kai wa ta zango. Ba ba zan gaya masa ba in bai je ya duba tafsiri ba. Na tabbatar dai ba zai min ƙarya ba bai duba ba ice ya duba. na yadda da shi ba zai mai ƙarya ba hmm? ban ji ba yawwa na manta kenan eh, mantuwa ke da ya ci bulus kamar ni yana nan na tara ba Allah ka mantar da ni kuma da yake ba abu ne mai kyau ba ai ka gari rike ilinsa sa ake kyau za ka gani na faɗo wani abu da ka aikata ka yi mamaki aka yi hanzu ba tsohon nan ba ka manta ba eh? irin abin ku tafowa ne take yi ina nan ina ajiye he abu ya tafo kawai sai nan ne daga yanka kabo kaya nan kai ba kai ne kaza kaza ba ba kai ne kaza ka manta mun yi kaza da kai amma ya kan batar wajen ajiya ai ta nema na aje littafi a ɗaki ma ban ganki ba balla sana cikin kwakwalwa na ɗaya aljinasul muzari'u na biyu to aljinasul lahiqu wa huwa maktalafa fihi labbani fi nau'il hurufi وكان الحرفان متباعدين aka ce harufa ne guda biyu suka zama nesa da juna fil makaraji wa hadha al ikhtilafu ga kashin farko hamza imma an yakuna fi awwal al kalima mithlu qawli ba'dihim rubba wadiyyin ghairi radiyin aw bala rashini ila rashini رب وضي غير kaga wawu ne da ra'u da dama wadiyye kyakkyawa mai haske amma gairi radiyye bayar da ba kyan banza na kyan maciji ay rubba hasanil wajhi jamilil mahayya yaruquka biha'uhu وترضى عنه ولكن أخلاقه غير وردية هنا يا كاوشي أماتا ممكن كاوشي أماتا ثم ما هكذا sau da dama za ki ga wanda kike so ɗin nan mai haske mai menene in sai an je kwana biyu kwana uku ku babi wanda an sha gane ki tun farko ya tara ya haɗara da wani ya haɗara da a ah, ba komai ita duk komai a rike to mu fa aka yanke fa ba babu wata magana fa baya ya ce eh ba komai to ba dama ka zo da wata magana daga baya to ita ma haka رب رضي وضي غير رضي أكون هذا شيء أي أنا آه، مفصلة فالاختلاف بين الواو والراء وقع في أول كلمة في أول كل كلمة وهما متباعدان في المخرج ودرا واو يأتي على قد هرش دا ليبي راء كما نتيش هرشن can tsakiyan kuma gaɗa. wa minhu qawlul hariri la u'ti zamani liman yakhfiru dhimami manya ba zan ba da amana ta ba ga wanda zai ci zai ci amana na ban ba da linzami na ma'ana taimako na ga wanda zai ci amana na magana ce mai kyau yanzu kamar ce mai ba zan zaɓi wanda zai ci amana na ba Zimamu baya ya zimami da zai ci amana na dole wanda zan yi hulɗa da shi sai wanda zai tsare min amana na to sai dai karantawa la u'ti maqadati ban ba da biyayya na kota kota wala usallimu bi ra'ay bi ra'ayin ba yadda da ra'ayin insanin ba ya kono gairu wafiyin wanda bai cika alƙawari wana kadin lil adi fal ikhtilafu bayna zai wa dhal wa kada وقع في أول كلمة كل في أول كل كلمة وهما ainihin mutaba'idani fi mutaba'idani fil makaraji wa mithluhu kwatankwacinsa qauluhu ta'ala wailul likulli humazatin lumazah همازات لومازات فالاختلاف بين الهاء واللام وقع في أول كل كلمة وهما متباعدان في المخرج فالهاء من الحلق واللام من أعلى الحنك ومثله قوله تعالى فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئت جئتك من سبأ بنبأ يقين إيه؟ من سبأ بنبأ سبأ نبأ يقين أي فالاختلاف بين السين والنون وقع في أول كلمة كل كلمة وهما متباعدان في المخرج ومثله قوله تعالى فإن مع العسر يسرا عين دياء أي فالاختلاف بين العين والياء وقع في أول كل كلمة وهما متباعدان في المخرج يا بشير